Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da jimurin sake kasancewa da mu. Barkanku da zuwa wannan tasha mu mai albarka ta Hausa Zip TV. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta kama wani malamin tsubbu mai suna Yahaya da wani matashi mai suna Kabiru dukkansu mazauna unguwar Hotoro a nan Kano. Bisa yunƙurin wa wani jariri mai suna Ahmad idanu da sunan za su yi layar ɓata ga wani soja. Tun da farko dai, ya Yahaya ne ya umarci Kabiru da ya samo masa jaririn da za su ƙwaƙule wa idanu, zai ba shi kuɗi kimanin Naira miliyan ɗaya. Wannan matashi bai tsaya a ko'ina ba sai gidan yayarsa, inda ya kai mata wasu magunguna, duk a ƙoƙarinsa na ya raba ta da ɗanta, su kuma su cika mugun nufi, wato ƙwaƙule masa idanu, kamar yadda mahaifin yaron Abbas Muhammad ya labarta mana. Muna roƙon Allah da ya raba tsakanin nagari da mugu. Idan wannan saƙo ya iso gare ka ko gare ki, ki yi ƙoƙari ka yi ƙoƙari ka yi share ɗinsa domin iyaye su farga su hankalta su kuma san irin taka-tsantsan da za su dinga yi tsakanin ‘ya'yansu. Assalamu